shi kirayi ba matsala za a sayan da za a yi gayu ga ta nan fa a tsaye da mai ita da ne wai nan da Allah nan mana Kai ya ne naga tana muku dariya ne wai. wannan dai bari dai kaga dai eh an nuna mata zai da dariya. Wai ya ne? Ya kike wani? Ke? Kawo wannan Allah ya kike. Kai Allah sai mun mata dariya fa. Ya naga oke ana miki magana kira mutane dariya ne. Waye waye ya ne ya ne? Kai? Na buda ki kawo agogon nan. Oyo. ma ah, ah, wait eh. wait kada i have important documents kuma da ɗauka tura uban nan ai ko din ya zo wallahi sai in mai zindir in kwace komai dan uwarsa hmm. ku get down get down get down Kneel down or I shoot you. <laughs> Get down or I shoot you. Amma dan kuma ku da na Get down, get down. Sun <laughs> wuna daga hannu ka sa kanka. Put your hands on your head. Put your hands on your head now. Maza daga hannu kaifa will I blow your head now. Oya ku fara sallan kwado. Ku fara sallan kwado one after the other. Kaga kamar wasa nake yi. Will you Kaji kannanun 'yan iska kawai. Yau bindigar roba ta min rana. Ai bari ma bi nan karin haɗin game da su.